Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana shirin rufe tashoshin samar da makamashin nukiliyar kasar goma sha hudu daga cikin hamsin da takwas da suke da shi nan da shekarar dubu biyu da talatin da biyar. Macron ya kuma buƙaci tattaunawa na watanni uku domin duba hanyar rage amfani da man fetur da gas da ke gurɓata muhalli. Shin ya kuke kallon wannan manufa ta Macron? Ta yaya zai shafi rage gurɓata muhalli? Wani darasi ƙasashe masu tasowa ya dace su koya a kai? Sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah mai magana garba daga niger a jihar difa inda wannan abin shi zai sa eh, gurbatan muhalli ya rage to wannan abin abu ne mai kyau muna fatan kuma sauran kasashen duniya masu dauke wannan misalin da emmanuel macron ya dauka kuma ya samu ya tattauna da shugabannin masu zanga-zanga saboda a samu saukin abin wannan shine ra'ayina a yau mai magana garba daga niger a jihar difa a tashi lahiya radio france international nagode Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Babaye Gambo daga nan garin Tumniya jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Shugaba na kula mu shakata RTT ta garin Tumniya. A wannan abun farin ciki ne kuma abun a yaba mashi ne. domin hakan zai kawo raguwar gurɓata muhalli kuma wannan ni ina ganin darasin da ya kamata eh, wasu ƙasashe su ɗauka ko kuma abin da ya kamata wasu ƙasashe su yi shine su koyi da wannan mataki na shugaba emmanuel macron domin idan suka yi hakan gaba ɗaya wannan zai kawo raguwar eh, gurɓata muhalli na gode sashen hausa na france international sunana babaye gambo daga nan garin tumniya jihar da magaram jamhuriyar nijar shugaba na kula mu shagata rtt ta garin tumniya tashi lahiya magana lasan Tayar San Problem daga filin jirgin fure Nijar. To sai mun ce Allah raka taki gona saboda kasashen turawa dai mai gyara su ta su kai. Ba za su taɓa yi muna abin da da gyara mu ba. In ma sun yi muna wani abu wanda muka gani mai gyara muna to akwai yaudara cikin shi. To wanga ra'ayin su na sun kace za su yi. In alheri na gare su Allah ya kama mu. Emmanuel Macron abin da zai yi in ba alheri na ba gare shi kuma da ɗan ƙasar Faransa Allah ya sa ya daina. Fatan da muke musu kenan. In alkhairi na Allah ya tabbatar. In ba alkhairi na ba Allah ya gyara amin. Mai magana Alhassan Tayar sans problème daga filin fure Niger. Assalamu alaikum Radio France International. Mai magana ya haya dan na azare daga nan jihar Bauchi. Hakika wannan shiri na shugaban Faransa Emmanuel Macron abu ne mai kyau kuma muna goyon bayan sa ɗari bisa ɗari. Fatan mu dai Allah ya sa haƙarsa ta cimma ruwa. Mai magana ya haya dan na azare daga nan jihar Bauchi a tashi lafiya. sunana isa yaro na ga Allah cizon kurigiyar jihar maradi jamhuriyar niger wajen maudidin da aka sa na makaran wannan dama shi harka tura su suke da wannan abu duk an san dakatar da abu inda abun ba siyasa ciki inda ba siyasa ciki suka dakatar da abu yana yi kuma abun siyasa suke sa a sa siyasa ciki kwarai sunana isa yaro na ga Allah cizon kurigiyar jamhuriyar niger Assalamu alaikum sashen Saudi Radio France International Suna na Ashiru Lol na goma ruwan bore don kishin talaka karamu kuma mulki ta guso wajar Zamfara. Abu ne mai kyau kuma muna jinjina masa muna kuma yaba masa da fatar Allah taimake sa kuma muna kira ga shugabanninmu na Afirka da su yi koyi da wannan zakakurin shugaba ganin irin yadda kullum kokarin sa ya farfado da abubuwan da za su kawo ci gaba ga kasarsa ba ainihin abubuwan da zai ci gaba da sa ba. Muna fatar za su yi koyi da shi domin ganin kasashen mu masu tasowa sun samu ci gaba mai ma'ana na Ashiru Lol goma ruwan bore ɗan kishin talakakar hukumar mulki ta gusau jihar zam. sunana sale mohammed sale da amare daga nan yola gaskiya wannan manufofi na emmanuel macron gaskiya masu muhimmanci ne sosai muna bukatar kasashen duniya su ma za su yi koyi da matumfofinsa. wannan hakika zai taimaka wajen rage dumamar yanayi da ake fama da shi a nan nahiyoyinmu na afirka na rage amfani da man fetur da kuma gas wanda ke gurɓata muhalli a gaskiya wannan ya yi daidai sosai muna fatan allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu da fatan sauran kasashen duniya su ma za su yi koyi da shugaban macron na gode sunana sale mai sale da amare daga nan yola assalamu alaikum rp hausa to mai magana wari malam bare bare zuwa da nijar mazaunin kasar libya hakika wannan mataki na shugaban kasar faransa emmanuel macron na bayyana shirin rage shashin samar da nukiliyar kasar goma sha uku wannan abu ne mai kyau na gode gidan radio faransa international mai magana wari malam bare bare zuwa da nijar mazaunin kasar libya sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko daga nan da makaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah masu iya magana dai suna cewa wato fata na gari lamiri haka zalika ta malam dama ba ta wucewa amin. Don haka akan wannan maudu'i na ku yau sai mu ce Allah ya sa hakar shugaban kasar France wato Emmanuel Macron ta cimma ruwa kuma muna fatan Allah ya sa yin hakan zai zama wato alkhairi ga al'ummar kasashen duniya baki daya. Kuma muna fatan Allah ya kai mu waɗannan shekarun da ya ɗauki adadin su. Wannan shine ra'ayi na Radio France sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko daga nan da jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Kuna tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin mai sauraro gara ayi na gaba. salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh RFI Hausa mai magana Idris Majora wannan ya yi daidai ni a rawa gani na saboda ya kamata duka tashin nikiyoyi ne wannan da sun yi yawa ma kasa wajen hamsin da hudu kuma zanga-zanga da 'yan kasar Faransa suke yi suke cewa za a yi wasu zanga-zanga saboda man fetur ya yi tsada man fetur ba dole ba ta yi tsada saboda mu kasashen namu ana na ana nugu-nugu man fetur inda kwai shi ma ana nugu-nugu ba so a su a ba talaka su amfani wallahi shi kuma Emmanuel Macron yana cin shugabanni wanda suke dan kwatanta dan gaskiya kadan ni ana wurare na gode RFI Hausa mai magana Idris Majon Lolo Assalamu alaikum RFA Hausa gana Musa mai nagani da bugar jihar Difa a jamfara na jihar mazaunin kasar Libya hakika wannan yukurin da Emmanuel Macron shugaban kasar Faransa yake yi na rage gurbatar muhalli da iskar gas da man setur suke yi wannan ya yi daidai muna fata Allah ya sa hakan da dashi na gode RFA Hausa gana Musa mai nagani da bugar jihar Difa a jamfara na jihar mazaunin kasar Libya. magana Muhammad Ahmad Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. To alhamdulillahi wannan mataki da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dauka na daina dogaro da makamashin nukiliya da kuma man fetur hakika wannan matakin yayi daidai. saɓanin mu mu na afirka da muke so ma mu samu man fetur domin dogaro da shi yana lalata mana muhalli idan aka dubi yankin igoni duk ya lalata musu yanki hatta ruwan da za su rinka kama kifi don ci da kuma sayarwa ruwan ya lalace kifayen da ke ciki sun mutu allah ubangiji ya dafa ma shugaban faransa emmanuel macron domin ganin cewa ya cika wannan buri nasa na gode sashen hausa na radio faransa mai magana muhammad Amadu idris daga nan unguwar kabuga a jihar kano a najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France International RP. Mai magana Abubakar Baba mai shingero jihar Maradi Jamhuriyar Nijar. Da lalle wannan kudiri na Emmanuel Macron ya yi daidai kuma sannan ina watan kasashe masu tasowa a kamar irin namu na Afirka su koyi da wannan kudiri na Emmanuel Macron domin a gudu tare a tsere tare kuma sannan domin a gujewa da gurbatar yanayi da sauransu. Na gode RP tashi lahiya mai magana Abubakar Baba mai shingero jihar Maradi Jamhuriyar Nijar. Ga Abdullahi Isa ɗauke da wasu daga cikin sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. To Zainab Ibrahim bari mu soma da sakonnin Umar Lawali dan Fulani wanda ya ce a zahiri gaskiya wannan mataki ne mai kyau idan muka duba hayakin da motoci suke fitarwa kuma al'umma suke shakawa yana cutarwa ga lafiyar jama'a. saboda haka wannan mataki na shugaban kasar emmanuel macron na rufe tashoshin samar da makamashin nukiliyar kasar sha hudu daga cikin hamsin da takwas hakan ya yi muna fatan kwalliya za ta biyan kudin soso da sabulu sai abubakar kawu girgir wanda ya ce mai daki shi ya san inda ɗakin sake masa yoyo don haka wannan mataki da matashin shugaban kasar faransa mr emmanuel macron ke shirin dauka ya san yin haka shine mafita ga kasar tasu kuma to shakka babu hakan zai taimaka wajen rage gurbatan muhalli wanda kuma idan muhalli ya gurbata to rayuwa dole ta sangarta. Baban gida na yiruwa bungudu ya ce ko shakka babu yunkurin mai kyau ne ganin yadda man fetur da iskan gas ke tasiri wurin gurbata muhalli da fatan kasashenmu na Afirka za su yi koyi da yin haka. Mansur Babawuro na faɗa da Kadora ga ɗan Fulani Warji da baban gida Yusuf na faɗa. Hakika wannan mataki na shugaban Faransa da ya ɗauka ya yi daidai da fatan sauran ƙasashe da ke samar da makamashin nukiliya irin su Iran da Koriya ta Arewa su ma za su yi koyi da shi. Haka zalika Saminu mai mai gadan kunsal'a ta faɓalewa ya goyi bayan su. Sai M. Usman Kasim Kiringim ɗan jihar da magaran da ke zaune a ƙasar Libya To Allah ya sa wannan yunkuri da shugaban Faransa Emmanuel Macron ke yi na rufe tashoshin samar da makamashin nukiliya har sha hudu daga cikin hamsin da takwas da zama alheri ga kasashen duniya baki ɗaya amin. Sai Shehu Adamu Rijau, to babban darasi ga wannan yunkuri na shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron shine kowa ya tsaya ya gyara gidansa ba wai sai gida ya lalace ba ya ce zai nemi agaji daga waje. Saboda haka babu kuskure a cikin wannan yunkuri nasa kuma ya kamata shugabannin mu ma su yi koyi da hakan domin a gudu tare a tsira. tsira tare. Sai ra'ayi na ƙarshe daga Usman Manika mai ruwa road funtuwa wanda ya bayyana cewa hakika wannan babban kalubale ne ga kasashe kamar ƙasa ta Najeriya da ke dogaro da man fetur da gas domin dogaro da man fetur da gas muddin ba a samar da wasu hanyoyi da za su kawo wa ƙasar ci gaba ba da kuɗaɗen shiga kamar noma da kiwo kere-kere to ba tabbas za mu tsinci kanmu a cikin wani hali na matsi ganin dama manyan kasashe ne ke saya Allah ya kyauta amin tumarilla gare ki Zainab Ibrahim a gaishe ka Abdullahi Isa. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas ga ra'ayi na gaba. mai magana a ribi muhammad gidan madi daga jihar sokoto a tarayyar najeriya kasar wannan yayi domin wannan zai taimaka sosai ga rage gurbatar yanayi a kasashen a duniya baki daya kuma wannan ya dace sosai kuma ina kira ga kasashen mu na afirka da su ɗauki matakin daina amfani da motoci masu amfani da gas da ma babura da injina dai masu hayaki domin rage gurbatar yanayi ya kamata su bullo da wasu hanyoyi na samar da wutar lantarki a kasashen mu domin mu samu ci gaba ta fannin zamani sosai na gode radio faransa international mai magana a review muhammad gidan madi daga jihar sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Salamu alaikum Radio Faransa International mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Kudirin shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron hakan da ya ɗauki wannan kudiri gaskiya Allah ya yi daidai domin gas da sauran irin wasu mayuka waɗanda ke ɓata gurɓatar yanayi gaskiya Allah yana da kyau saboda gaskiya mu ma ya kamata yanzu ƙasashe masu tasowa su yi amfani da irin shugaban ƙasar Faransa na cewa hana gurɓataccen abu saboda irin mai da gas gaskiya suna kawo matsaloli a al'umma da sauran sassama na duniya domin gaskiya ni ina kira ga kasashenmu na afirka na shugabanninmu su yi kwaikwayo da wannan shugaban ƙasar faransa emmanuel makaran saboda gaskiya irin wannan ƙuduri nashi na buri nashi hakan ya dace domin duk irin shugaban da zai kawo wani cigaban kasar shi yana da kyau mai magana sani muhammad daga karmo magana abubakar tanko gangaren karfi kefi wanda aka fi sani da suna abubakar fata alal hakika da emmanuel macron yake son ya yi abin ya kyauta saboda babu kyau ƙasa a ce tana da nukiliya kuma nukiliya zai zo ya cutar da jama'a inda za su haka manyan ƙasashen su taru su yi to abin din zai kyau saboda haka yana da kyau su soke wannan abun karfi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a huta lafiya sashen hausa na faransa mai magana abubakar fata gangaren kefi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magana Malam Usman Majabagi dan karamar hukumar kura lokacin gama a garin Gamadan mazauni a nan jamhuriyar Nijar. Ra'ayina ne shi ne idan yin hakan ne ya zama mafita a gare su to ya kamata 'yan kasar su kuma su yi hakuri dan nema musu wannan mafita. Ba irin abin da yake faruwa a kasashen mu na Afirka ba misali kamar ƙasa ta Najeriya muka la'akari da mai a halin yanzu gashi nan man ya faɗi a duniya kuma shugabannin suna mana ƙarya kullum man kusan da shi ake defending kuma suna ba da karyar cewar babu kasuwarsu kenan inda gaske suke ya kamata a samu wasu hanyoyi mu ma da za a samu mana mafita yadda ba za mu dogara da mai ba su ma 'yan kasar ina ganin in dai hakan shine mafita su yi hakuri su bi shi su ga iya gudun ruwan shi radio forest da muku fatan alkhairi da tashi lafiya sunana malam usman majabaki kanin babaran shi a garin gamadan assalamu alaikum assalamu alaikum ya rafa hafsa mai magana da mutum malam gwani a jihar difa a jamhuriyar niger mazaunin kasar libya wannan yunkuri ya yi daidai allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan mataki na gode mai magana a fito malam gwani kan dilwa a jihar difa a jamhuriyar niger mazaunin kasar libya tashi lafiya na gode karfe hausa madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin mai sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha adebisi Ni Zainab Ibrahim da na gabatar, ke muku fatan alheri, ku ta lafiya.